don bunƙasa ilimi da kuma ƙara inganta kimiyya da fasaha a faɗin nahiyar Afirka. Gidauniyoyin ilmantarwa da aka fi sani da Zuma and Rochas Educational Foundations sun kulla yarjejeniyar ƙawance da za ta tabbatar da horar da ɗalibai marasa galihu guda biyar daga kowace ƙasa cikin ƙasashe hamsin da biyar da ke nahiyar. Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu da gwamna Rochas Okorocha na jihar Imo Kudu maso gabashin Najeriya sun rattaba hannu akan wannan yarjejeniyar ne a ranar Asabar da ta gabata a harabar Rochas Foundation Foundation College of Africa da ke Owerri babban birnin jihar Imo. Dr. Eberen Zawuji mai taimakawa gwamnan Rochas Okorocha a fannin yada labarai ya ƙara wa tsarin haske da ce. Uh, you know, he went to five African countries and took five children He also give them this kind of you know, scholarship and it has attracted a lot of attention and goodwill. Ya ce gwamnan Rochas ya ziyarci ƙasashen Afirka hamsin da biyar daga inda ya ɗauki yara biyar daga kowace ƙasa. Kana ya ba su irin wannan tallafin kuma wannan ya janyo hankalin jama'a da alfarma daga mutane mutane masu ɗimbin yawa. A nan kuma gwamnan ya fi mayar da hankali kan tallafa a 'ya'yan gajiyayyu da kuma matalauta da kuma yin aiki da uwayen gidan shugabannin ƙasashen waɗanda ke tantance sharruɗan ɗaukar yaran. A lokacin tsohon shugaban Ghana marigayi Kwame Nkrumah ne aka taɓa yin hakan. Saboda haka ne kuma gwamna Rochas Okorocha ya faɗaɗa wannan fannin wajen tabbatar da cewa 'ya'yan marasa ƙarfi a faɗin Afirka sun samu ingantaccen ilimi kyauta. Bayan suka gama wannan ne gwamnatin jihar Imo ta karrama shugaba Jacobs Zuma da lambar yabo mafi martaba a jihar da aka lakabawa sunan Grand Chancellor of Imo State a dandalin Heroes Park da ke babban birnin inda gwamnan Rochas ya kuma bayyana dalilan yin haka da cewa Rochas ya ce, Mun karrama ka yau saboda ƙaunar da kake nuna wa fannin ilimi a nahiyar Afirka, da duk da cewa baka samu ilimin boko ba, amma ga shi kana yunkurin ganin cewa kowane dan talaka ya ilmantu ko mecece matafar wannan tsarin musamman dai ta fuskar doka kakakin majalisar dokokin jihar Dr. Acho Ihim ya amsa wannan tambayar yana mai cewa kakakin dai ya ce gwamnatin jihar Imo na da al'adar karrama kishin kasa da jarumtaka da kwarewar aiki da kuma dagewa lamarin da ya sa majalisar dokokin jihar Imo ta kirkiro dokar karrama duk waɗanda suka kware a harkokin nasu a ko'ina a duniya. Daga bisani dai, shugaba Zuma ya gode wa gwamnatin jihar Imo yana cewa. Shugaba Zuma ya ce, wajibi ne in ce ba na rasa abin cewa kowane lokaci, amma sai ga shi wani abu ya faru, saboda da na so in ce na gode, kana in zauna. Da na shigo jiya, ban kyautata zaton girmama ni hakan ba, illa kawai mu tattauna abin da ya kawo ni. Gwamnatin jihar Imo ta karkare da kaddamar da katafarin gunkin shugaba Jacob Zuma, wanda da can an nade da tutar Afirka ta Kudu, bayan shugaban majalisar sarakunan gargajiyar jihar Eze Samuel Ohiri ya ya bashi sarautar Ochiaradio Hamman Kendimu a daren Juma'a da ta gabata. Alfonso Zokoriwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.